ta ci gaba da wannan darasi namu da muke gabatarwa kowane kowace alhamis bayan sallar da aka zuwa magariba wato a cikin wannan littafi na musharar sunna a yau a wannan alhamis goma ga watan uku hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu daidai muna cikin abin nan man shakka fi salatihi walam dare kam salla bana alal yaqin bismillahir rahmanir rahim wa amma mahallu sujud mahallu sujud sahwi amma bagin inda aka yi sujuda rabbana wani wuri aka yi ta kabliya aka yi ta ko a aka yi ta فقد اختلف الأكابر الأخبار في حدثي سنسسابا حدثي سنسسابا أتكي وانا واتو حدثي سنسسابا أتكي بياني واتو wuraren da aka yi sujuda kabliya ko ba biya a farawa ba abu na kudiri abu ya rawaito shi وعبد الرحمن بن عوف ده عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن بكينا الله بن بكينا duka su sun ruwaito amna salami suka ce kauliya ake yi waɗanda manyan sahabbai duka sun ruwaito cewa sujuda kauliya ake yi wato kana a sallama ورواه ابن مسعود ابن مسعود shi kuma ya هو ابو هريره huraira da هريره بعد ba da الناس بعد su ba da ko suka ce ba da salamu ake kun ga sujuda duce akwai qabla salami akwai ba da salami amma hujjoji sun saba saboda haka wasu sun rawaito qabla salami wasu sun ba da salami wa an hada al daga wannan sabani nasu ta sha'abar mazahibul fuka mazhabojin malamai ta karsu saboda kamar da nake ta ambata muku su magabatan mutum kaga sun yi sabani to hujjoji na sun karaba su su na sun kawo sabani ba son rai ba ne, ba su da son rai roƙo maka ga Allah ya shirya maka mawa da ya shirya su ba su sabani bisa da son rai inda duk kaga sabanin su to ka bi su a hankali hujjojin na sun kararrabu ya ce to a wannan sabani ta sha'aba mazahibin buka mazabobin buka ha'u suka rarrabu fa a ba a kasaro buka ha'in madina mai yawan malaman madina sun tafi misali haya ibn misali haya ibn sa'idin wa rabi'a da mallan rabi'a wa da wani ila annahu yajibu ma qabla salami wannan ga malaman madina sun ce cewa in laukan wata kan mutum qabliya zai da ita malaman madina sun karwaito qabliya zai wa bi kana shafi'i wa gairu shafi'i ma haka yayi fatawa da shi da wannan sa min ahli hadisi suka malama hadisi wa ja'alu hadisa abi sa'id wa ibn bukaina suka ce hadisan abu sa'id da hadisan ibn bukaina na suka da gairi sun share hadisan da ba su ba waɗanda sun ka ambaci wato abin nan ba adiya suka ce wancan hadisai da suka ambaci kabdiya sun share su roya ana zuri an ruwaito daga mallan zuri an na wuka zuri ya ce mu ba mu ce ya kabdiya dai ba yi kun ba mu ce ba a biya dai ba yi amma cewa muke yi kullum kade fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kambiya da bariya, ko wani manzo Allah ya yi illa anna taqdima sujudi qabla salami akhir amri sai dai yin sujuda kambiya shine karshen al'amari biyu na manzo Allah karshen rayuwa ce sai ya zan qabla salami karshen rayuwa ce wannan magana zuhuri ke warawa muhammad bin ibrahim muhammad bin ibrahim shi kuma ya rojo anna abu huraira lalle abu huraira wa abu sa'ib da abu sa'ib al-qari kana yajidani sajadai kawai qabla salam su ma suna yin sujuda biyu qabliya in rabkanawa ta same su cikin sallah ko ce in rabkanawa ce qabliya su biyu wa dhahaba qaumun wasu mutane kuma sun tafi cikin malamai ila annahu yajidu ba'da salatu suka ce ba kalliya mutum da ba ba diya da kowace irin rakka ma ta kan ya yi su duda ba diya wa bi qala subhan sauri da shi amirul mu'minin na kala hadisi ya faɗa amirul mu'minin ne kala hadisi shine subhan sauri haka yayi fatawa wa asaba ra'i malamai asaba ra'i su ma sun fatawa da abinda amirul mu'minin na kala hadisi ya fatawa la hadisi ibn mas'ud saboda hadisi ibn mas'ud to wannan sabanin magabata nan, waɗanda sun ce kabliya ake yi waɗanda sun ce biya ake yi kun ji su na sun faɗa to haka ake zamanin sahabbai da tabi'ina ha aka kawo tabi'i tabi'ina wa kala malikun sai malike ce shi malikun sun tabi'i tabi'ina shi ba sahabi ba ne ba tabi'ina ba ne tabi'a tabi'ina ne shi maliki to ga abin da maliki ya ce ya ce in ka na sahu wani ziyadatin idan mutum rabkon wanda ya yi ƙari za da ya ƙara shi duk salatu cikin sallah to sajada ba da salatu ya yi sujuda ba biya la hadisi zule ya daina saboda hadisin zule ya daina kun san zule ya daina hadisi yi an samu ƙari wato abin na in in kana sawu wato bi ziyadatin za da hadu salati sajada ba da salati da hadisi dai wato zile dai ne ciki ne akwai abubuwan da suka faru na ƙari manzan Allah ya yi ƙari sallallahu alaihi wasallam ya ƙara sallama ya zanna ga raka a sai ya sallama ƙari sannan ya yi magana kuma akwai sun yi magana wajen tuna mai abin da ya auku to da ya gama sai su duda ba a biya saboda haka malik ya ce to saboda wannan hadisi to su duda ba a biya aka yi in kaji an samu wa in kana sawo wajen nukusa ne in kuma rafkano mutum ragi na an samu cikin sallah to sajada qabla salama ya yi sujuda qabliya da hadisi ibn bukhaina saboda hadisi ibn bukhaina hadisin ibn bukhaina manzo Allah ya yi a hudu maimakon ya sanna sai ya miƙe ya tashi tsaye to wannan karin da aka samu ba abin da a wannan zaman da ya kamata ya yi bai zanna ba ya wuce bai zanna ba to da aka gama sallah. sai sujuda kabliya an samu ragin sama ya yi kabliya malik ya ce to idan mutum ya yi sallah ya rage wani abu cikin sallah ce to sujuda kabliya zai yi saboda wannan hadisi kun ga malik biyu ya dauka wayancan kowa ya rike hujja guda ya tsaya gare ta malik ya ce a inda duk hujjoji biyu sun ka taho in suna ɗaukuwa ɗauka su aka yi kamar in suna ɗaukuwa kun ga idan mutum ya yi karatu zai ga waɗanda idan mutum bai yi karatu ba ya rufe guda ko shi ta haɗa Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana idan kuna iya tuna wannan ra'ayin maliki yan hadisi biyu sun ka tsawo in suna haɗuwa a haɗa soje guda a yi aiki da su ra'ayin maliki ke. amma idan ba kuma ce ba bayan da an karɓo manyan malamai cewa suka ba a haɗa hadisi saboda karatun su bai kai can ba kuma ga su an manya har idan mutum ya ce sai an haɗa hadisi guda biyu ba a ce haka ko guda sai su ce a korai gaba ɗaya ba a ce ya ci to kai muka roƙo Allah idan kuskure na sun kai Allah ka gafarta musu in kuma ganganci na sun kai Allah ka saka musu da abinsu yace wa qala malik yace kullu hadithun warada fi sujudi sahwi don hadisan da ya zo a cikin bayanin sujud da rafkanwa yusta amadu fi mawdi to sai a aikata da shi nan gaba gire inda annabi ya aikata da shi to mu ma mu aikata da hadisin mu wuri wa fa in taraka tashahhud al-awwal idan mutum ya bata ya ta warko da kabla salam ya sujuda qabla ya da hadisi ibn bukhari saboda hadisi ibn bukhari na tunda kun san wanda ya bar zama ai ya bata ya warko to cikin hadisi ibnu bukhari ai zaman farko an karɓi wa in sallatu wa khamsan idan mutum ya yi sallah a zuwa raka'a biyar sajada ba da salama ya yi sujuda ba diya ya hadisi ibnu mas'ud saboda hadisi ibnu mas'ud saboda shi hadisi ibnu mas'ud mai gida raka'a biyar na ai to yayi abin da yayi wannan sujuda ba da salama saboda ƙari an ka samu malik ya ce to duk wanda ya yi ƙari to ya yi sujuda ba diya da hadisi ibn mas'ud Waka dalika in sallama an raka'atayn haka ne in mutum ya sallama daga a biyu sajada ba da salam shi ma sujuda ba diya da saboda kun ga shi ma ƙari a yi sallaman nan babu ta nan wurin wanda ya ƙara saboda haka shi ma ba diya da da hadisi abi hurairah حديث hadisi abi hurairah وكذلك تولكم كجمالك يا ولي قال إسحاق وهكذا إسحاق وكذا شي إسحاق مالك سمالكنا shi babban malami ne wato ibn rahoyi shi babban malami yana gabansu abin da ya sa kun ba a ji ne kwarai sai an koma ga littafin hadisi ana haddasa ne to yanzu kana ji kuma shi maliki ko da an yi shi ilimi to ya tsara mutum daraja saboda masallaci annabi ya shugabanci masallaci annabi ko annabi ya tsara kowa ko tsaya ba dai ne ko ya wuce ko wanda ba nan ba shi yasa Allah ya ɗaukaka shi kuma idan ka samu Imam malik a in ka samu Imam malik a bangare kashi na farko cikin littafin na shi kashi na farko za ka ga dalilan da ya sa Allah ya ɗaukaka maliki za ka ga dalilai waɗanda ya sa Allah ya ɗaukaka maliki zahabi ya ambaci wani abu da ciki amma dai bai faɗaɗa ƙwarai ba amma dai an ka samu imam maliki to za ka ga ƙarin bayani maliki akwai ibada da shi ƙwarai da akwai karatun alƙur'ani akwai sallah babu iyaka akwai azumi babu adadi akwai zikirin Allah da yawan da littafin hadisi kuma duk kyauta ko da ba a biya kuma malika bai da dukiya bai cikin waɗanda an da dukiya cikin malamai bai ciki maliki a baba ne ya cikin ba a yi shi maliki ga hannun uwa ta yake sai ta nemo abinci ta kawo mai ya ci abinci ya ce makaranta saboda haka waɗannan duk suna cikin dalilan da aka kudaya waɗanda aka nadiya ɗaukaka girman mutunci da mutuncin imam maliki allah haskaka mai kabari kuma allah shirya mu ga abin da ya shirya shi gare shi amma kullu sahawin maliki ya ci gaba cewa amma kullu sahawin kowace rukunwa laita fiye an nabi sallallahu alaihi wasallam kira to mai littahi ke mai littafi ya ce abin da maliki ya faɗa can kenan amma kowace rukunwa wadda babu babu maganar annabi cikinta wato ba ta auku ga annabi ba yanzu na ta to fa inda ahmad ya tuka kawai salamu duk kan wanda hadisi bai zo gare ta wato ba kammiya aka fahimci imamu ahmad bin hanbal wa inda ishaq wajen ishaqa in kana ziyadatan duk kan wanda ta auku inda ba ta auku babu hadisin da ya zo da ita to in ya zama ƙari ba ya ji ba da salamu mutum ya su duda ba a biya wa in kana kabla salamu in kuma ragina a yi kafiya wa kala ahmad ya ce ibn hanbal fi man shakka lam yadda da kamsar da game da mutumin da ya yi shakka bai san ko raka a nauyin sallata ba maliki ya habato imam ahmad ya ce ya turuku shakka ya ga shakka wata raka sulufa ya bar sulufin sallah alawa jihai ga huskoki guda biyu in yana da ton wato a ɗaya ce ko biyu to ya bar ɗaya shi ne sulufin ya ɗauki ɗaya ya ce a kan huskoki guda biyu na kambiya ko na ba'adiyya a ma na ɗaya ta ilalaki ne ya dawo ga yaƙini fuskokin ga guda biyu wato ya bar wannan da ya shakka ya dawo ga wanda bai shakka wanda ya tabbatar da ita ce kun ga yanzu wanda ka shakka biyu na ko guda kun ga ya tabbatar da guda ta biyu ta ka shakka to akan magana guda ya dawo ga wannan da ya tabbata shine ida da yaƙini wal akhar magana fuska ta biyu ila ta ya koma ga kitabu fuska ta biyu ya koma ga kyautaru ya yi tunani ya tsaya tunani shin ta biyu dangare ya ka shakka gare ta shan ta biyu ta in su ne yaron ta ya ɗauka ta biyu ta shine fuska ta biyu wa ja a ila yaqin wanda ya dawo ga abin da ya tabbata wata raha shakka ya ji masa shakka wato ya dauka guda ta bayan yana kokonto ko guda ta ko biyu to sajada qabla salam yayi sujuda qabliya ala hadisi abi sa'id aka hadisi abu sa'id saboda kun ga akwai tsammanin kaji da rage ana tsammanin ta zama ta bidanta to waga da za a kawo ta uku ta gare ta wurin sai sajada qabla salam yayi da in kaji da rage sun ka uku qabliya wai da raja ila tahari in ya dawo ga kirdado yi kirdado cikin zuciya sai ya gano dai wasu zato na yin rija ya cewa dai biyu ta to da ba da salama ya su juda ba a biya ala hadisi ibn mas'ud dan ana tsammani ta zama kuma ba jin ta ba saboda haka yi kirdado ya dawo ga ta ne ya dauka ta dai to sai shi su duda ba diya don zaton wakari ya kawo kariya sai shi su duda ba diya don zaton kariya to wannan kun ga ƙarshen wannan babi na wannan babi yana da muhimmanci a kula da shi da kyau ya shafi sallan mu daga farkowa ƙarshe don haka a kula da shi da kyau don a kare sallah da kyau gwargwadon wa ka kare sallah ka da kyau gwargwadon girman ka ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya kare sallah da kyau to Allah zai dube shi da kyau domin annabi ya ce wa alamu kai khayra a'malikum kuma salah ku sani lalle aikin ku ne sallah Qur'ani ya ce inna salata tanha fasha fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana alfasha da munkari saboda haka tana da matsayi babba kwarai da gaske tana taimakawa mutum wajen barin sabo da ya abin kwarai ba ana cewa duk wanda ka sallah bai samu gaba ɗaya ba amma dai tana taimakawa wajen rage shi tana taimakawa wajen ƙoƙarin ibada ita sallah tana da wannan to gwargwadon wanda ka tsare ta gwargwadon wanda tsoron Allah zai shige ka cikin zuciyarka gwargwadon wanda ka yi rauni da ita gwargwadon wanda tsoron Allah zai fita daga zuciyarka saboda haka tana da matsayi kwarai-kwarai da gaske a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a kula da wannan sujudojin da muka ambata a tsare su da kyau don a ga cewa an samu an gama lahiya ta duniya Allah ka sanar da mu abin da bamu sani abin da mun sani Allah ka taimaka mana ka tabbatar da shi cikin zukatanmu kuma ka taimake mu ma'aikata shi wanda duk ka son a yi shi babu man sallar duhura babin bayanin mutumin da ya sallar a raka ka biyar kuma bai gane ba sai da baya ya kuma gane kamun ya sallama amma dai raka a biyar ya kuma raka a hudu Allah ya ce a a yi ta harshe annabi nai, Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. A kabara na Abdullahi bin Ahmad al-Mali. A kabara na Ahmad bin Abdullahi al-Mali. A kabara na Muhammad bin Yusuf. حدثنا محمد بن Haddasa na عبد الحميد حدثنا شعبه عن الحكم عن إبراهيم عن ألكما عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يقول لما قال الله صلى الله عليه وسلم صلى خمسا يا صلى ركعتين ita rayuwa rayuwa ce Allah shi ne guda kawai kowa a rai mai rai kuma mai rai duk akwai kammala gare akwai kuma na kasa gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana mantuwa da kowa yake mantuwa. ya ce in na yi mantuwa ku tuna mini kamar da za ku gani dai cikin wannan dare ya ce in na yi mantuwa ku tuna mini wani hadisi ya ce ina yin mantuwa ne don a yi koyi da ni ina yin mantuwa ne don a yi koyi da ni saboda haka matsaloli na ka tattara cikin zuciyar mutum sai su yi mai yawa sai tunani ya shigo shi sadda tunanin wani abu ya shigo ga mutum sai abin nan tunanin wani kuzai ya fita duk sadda tunanin wani abu ya shigo ga zuciyarka sai tunanin wani abu shi ko ya fita ga zuciyarka to lokacin da wani abu ya shigo kana cikin sallah wanga da kake ciki ne na sallah sai ya fita sai wani ya shigo ya mai madafi ne sai kaji an ce ya ta kama ko ba ta to maza Allah sallallahu alaihi sallam Allah shi an da masaniya ko ni na yadda ne shi yayi raka ko da ya sumar makon shi zanna wani ne ya shige shi sai ya wuce ya yi tafiya mun ko zanna a sallam wakila da bayan ya zana ya gama ta biyar sai aka ce mai aji da fi salati yau ka an yi ƙari da sallah ko an ƙara raka a guda ya raka a biyar an ka mai da sallah da zai sallah a to Fakala, wa ma za ka yi ce mai addalilin kuna cewa an ƙara kun gabe mata ma san ya ƙara amma yana sauraren zaɓaɓɓen da Allah ya zaɓo mai ya aje su kusa gare shi don ya yi tafiya tare da su sabai kenan kalu sallai da farsa suka ce raka a duka to daga nan ya gamsu da bayani farsa jira ta jira ta yi ba a da masala sai ya yi sujuda guda biyu bayan ya sallama don wannan bayanin da sun kai da shi bayan ya sallama suka ce yau ka an yi kari ga sallah ya ce me an mai faru suka ce raka a biyu kai da ya gamsu da bayanin su tun da an riga an sallama sai ya yi sujuda biyu kenan in an kai ƙari su biyu da biyu kai bayan an sallama wato bayan ka sallama ka ce assalamu alaikum sai ka koma daga hannu ka ce Allahu akbar sai ka kai goshin ka kasa ka ce Allahu akbar ka koma ka taso Allahu akbar ka koma ka duka Allahu akbar ka koma ka taso Allahu akbar sai ka ce assalamu alaikum ba a diya ke ga darasi nan gaba idan ko ya kasance a wani abu na kan rage cikin sallah ko kuma ka rage wani abu kuma daga baya sai ka koma na ka ƙara wani abu to bayan ka gama a kan yaki maimakon ka ce assalamu alaikum sai ka koma yin haka allahu akbar sai ka duka allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar assalamu alaikum kai kabliya ke bai kabbara harama ba eh, wasu malamai na da maganganu a kan wasu na ganin ba diya an ko a kabbara harama wasu na ganin kowace ba a kabbara wannan wata magana ta ta san ta malamai shi ka ga gana jari ka ta san magana malamai yace wa akbarana Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz ya ba mu eh, labarin wani hadisi أن أخبرنا القاسم بن جعفر أخبرنا أبو علي اللؤلؤي أن حدثنا داود حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثل هو شعبة يروى حديثي إرن ون إسنادي حديثي إرن ون هذا متفق هذا حديث متفق على ذاته وأن حديث بخاري ومسلم سن اتفاقي كإنجنش وأن حديث a karjahu muslim sayi muslim ya zuta da shi an ubai da zai bin ma'azi a bin al'ambari an abihi an sha'uba aka zaba a da wani mai mai malamai al'ada duka ga wannan hadisi sun ka sai an na wuce su la idan mutum ya raka a biyar da bisa garba kan ba wasu la ya ta sallata ta ba ta ba wa ya jubi da kawai sai ya su da harkama wawa kaula harkama shi ne abin da harkama faɗa kuma wani hadisin ga ya faɗa wa hasan albasari da mallan hansa albasari wa da'an da mallan ada'a da mallan ada'u wa da mallan nafa'i wa bihi qala zuhri da shi zuhri ya fatawa wa malikun da maliki wal auza'i da mallan wa shafi'i da mallan shafi'i wa da bin da su وقال سبيان الثوري sauri kuma الثوري sauri إن لم يكن yakun الرابعة يميد سرعة salata shi الثوري sauri ya ce idan mutum ya yi raka'a idan bai zanna ta huɗu ba haka kawai daga zaman da ya yi ga raka'a ta biyu ya kawo ta uku bai zanna ba ya kawo ta hudu bai zanna ba ya kawo ta biyar sannan ya zanna to wajen su bayanu sauri ya ce yuri da salatin gaba ce sake amma shi dai adda wannan ra'ayi sauran malaman da duka kun ji abin sun kwara sallah ce ingantatta ta a wurin su wa qala abu hanifa abu hanifa ya ce in lam yakun qawadu burada fa salatu fasidatu in bai sallah ga raka to ba wani ba sallah ce fatatta ce wai ji i'adatuha yana zama wajibi ya mai ya mai shaida amma wa in qawadu burada kan mutu in ya da ka raka ta abin nan ta hudu a zuhuri ne ta cika abin nan warƙami sata ta biyar da ya gane ta biyar da tun da ya gane ta biyar ta to ta ɗaukon ta koma na gana bayan sama ya hu ilai haram a ta ya tashi ya kawo wata raka ya jingina masa su zama shidda sun mai yi shahadu sannan shi ta ya koyi sallama sannan ya sallama ya yi a zuwa. raka shida in ji abu halifa wannan magana abu halifa ke a waya gida da tsawo sana ya yi kudu da lamfano mai littafi ya ce ka kumanci wa hadisa ibn masaudin hujjatu alaihi hadisan ibn mas'ud hujja ne ba akan abu halifa ya hujjanta abu halifa don annabi bai yi wanda yake aikin gaba shi annabi raka a biyar kun bai zanna ga raka ta hudu ba kuma su juda ba a biyar don haka hujjatun hali wani hadisi ya zama hujja a kawo mu abu ba shi ne ya dawo ga abinda annabi ya tsaya bisa gare shi li'anna lawa a alaihi wasallam domin annabi a alaihi wasallam in lam kun ka'ada idan bai kasance ya zanna ga raka ta hudu ba to balamin da annabi a yi sallallahu alaihi wasallam ya yi zama bai ya yi hudu bai zanna ba ya kawo ta bai kuma bai bata sallah ta yake Ta tayi kuma zuwa da wata iqama musa ki sabon sallah bai haka nan ba kuma da abu ne fa yake walam yasta'ni annabi salati bi wa rikabu sallah wa in kana ka adadi ya in kuma annabi ya zanna cikin ka inda ma ya zanna ka raka ta hudu sai ya koma tashi ya kawo ta bai walam yasta'ni ilai haraka ta to ai bai kawo ta raka raka ta raka ta shidda makamawa wala abu hanifa ya ce saboda haka hadisin ibn mas'ud hujja ne ga duk wanda ya faɗi wannan ra'ayi na abu hanifa ala yake hada abinda a sunna duk wanda ya kare ne raka'a biyar to idan ya gane ta biyar ya yi a in ya yi a ya sallama in ya sallama shi su gida ba da yawa ranar shi ke mai littafi ya ce shi ba a sunna wanda ya saba wannan to wannan hadisi ya zama hujja a kai ne ba hujja gare shi ba an hujjance shi da wannan to wannan babu shi ma kun ga nan ya kare shi ma wannan babu to sai babu na gaba babu nan ta raka ta shahudar awal babu bayanin wanda ya kwanci ya zama ko me a hukunci ta ya zaura ko ya bari ya zanna bai ta ya ko kun bai zanna ba daga ba dai gaba na farko أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بقينا رضي الله عنه أنه قال عبد الله بن بقينا يأتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بنفل سعيد kun ga yanzu wancan hadisi na ibn mas'ud hadisin ibn mas'ud yanzu da muka kare a kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam raka da ya samu wannan matsala ya dan rabkana haka saboda matsayi ne na mutum yi raka da to amma ga wannan hadisi da za su ji yanzu kama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama min nisnatain min al-qur'an annabi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ka a jin marmakon ya zanna ya ce ya sai ya miƙe mai walam ya jeli bai zanna cikin ta ba wala ya jeli fiha bai zanna cikin ta ba a fihi ma Wala mai jeli fihi ma bai zanna cikin su barka a cikin walam ma kada salata wuce ya gama sallah dai da sajada sai ni ya yi sujuda guda biyu sun musallama ba da zalika daga ba ya sama kun gani wato annabi ya yi rai sallallahu alaihi wasallam bai yi zama ba bai yi zama ba kamar da kun ka gani amma falan ma ka da ta sajada sajada sai ni tun musallama da ya gama sallah tun bai yi zama ba kun ga ya yi rai sai ya su da min kabliya kenan summa ba'da summa sallama da ba'da sannan daga baya sallama to duk wanda irin wannan lalura ta sama shi ma haka bai sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana samun abubuwa masu gita yana cikin sallah ya kai wani zama sai ya miƙe bai sami tsayawa saboda lura irin ta a adam sallallahu alaihi wa sallam هذا حديث متفق على ذلك وانا حديث بخاري ومسلم في اتفاق بانجنشي اخرجه محمد انا عبد الله بن يوسف عن مالك واخرجه من بريك masu ruwaya sun fitar da wannan hadisi ta ruwayoyi daban-daban ana a arashi وعبد الله بن بقينا هو عبد الله بن مالك ابن بقينا مالك أبو شي وانا عبد الله بابان مالك شي ابن مالك بابان مالك وبقينة أمه بقينا كم قواتي وتعرف بقينا to shi dan gidan bukaina wa huwa min yana cikin kabila da aka ce ma azu shanu'a khalifu bani abu malaka abokin banu abu malaka ba cikin su yake wala yajibu abin nan wala ya su biyu da bi tarki shay'in min as-sunnah wajen imamu na shafi ce don mutum ya bar wani abu na sunna babu inda da ta wajen mutum don ya bar wani abu na sunna mu ko kun ga ga mazaba mu ta malikiya dan kun dibi littafin qawaidi ko littafin hadar ko shawai za ku ga sunnonin da ba a wasu da akwai su kanana ba a yin kabiya saboda an bar su ba a yin ba'diya saboda an fara su to amma wajen imamu shafi ya ce kai duk sunna ko waje an kabari babu kabliya babu ba'diya amma akwai waɗanda mun ko wajen mu sunna shi ko waje ne farilla saboda kaka ce to ai sunna ta an ka bari ya abin nan wannan sunna ba a maka kambi a wata sunna wurin waje ne farilla don haka in ka ji ya ce ga hukuncin ta to don tana farilla ne a wuri ne amma dai wadda sai ka binciki sunna to ta kwan sannan kaka iya gano abinda a sunnonin wa'anda ya kamata saboda haka ya ce babu abin da wala ya jibu su judu sahu su judu ruwa ba ta waje ba da jarki shai in yana sunani don an bar wani abu suna sunna ɗin da shafi'i wajen shafi'i illa bi ta tashahhud al-awwal ta ya ambata ya ta warko wa da an bar zaman ta ya ta warko aw qira'atan ko an bar qira'atan ya ta warko amma inda mutum ya zanna sai da yi qira'a Allah ta fatiha ko kuma inda bai zanna ba dan gaba ɗaya wa bi tarki kunuti ko kuma in yabba alqanuti domin wajen imamu shafi'i alqanuti farilla ya ce mai sunna amma sunnatun wajibatu to haka nan mazhabobi suke kun ga mu ga mazhabin mu kuma alqanuti misali ga mazhabin shi ko ga mazaba ce alqanuti wajibi na sunna ce wajibi wajen shi kuma na ƙarshe wanda in ka ganga ta bari ne sallar kana iya ɓaci to amma da suke fahimta kowanne su fahimta sai shafi ya bi maliki kalla maliki bai yi alkanuti ba don ya ɗauka masu haƙƙin sun sallah sai sai bai ɗauka sallah ce da ce ba wato mutane tattare suke amma fahimta kowa daban-daban kowa da fahimta to mu abin da a matsalolinmu a fahimta kowa in ba ka tsaya kowa ya fahimta an ba ka sa bisa gare ta ba kai kari wuri ne shi ne kawai an matsalolin da ke dawo to Allah ka taimaka mana ka daidaita maka hanyar da ta daidaita ta mu bisa gare ta أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليكي أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيم أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بقيناء الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر لله النبي أتاش سعيد صلى الظهر وعليه جلوس كما أقول زما قريتي لي sai ya miƙe falamma a can masalata wusar da ya gama sallatai sajada sajada ta yi sai ya sujuda biyu don ya ya ga sallah ta yi kuma ga zama gari, sai da ya zama matsayin miki ya kawo raka a tabi to ma a kan masalata wusa da ya kammala sallah ta yi sajada sajada ta yi sai ya sujuda guda biyu ya kabbiru fi kulle sajada ta kowace kabbara inda yake yana yin ko wace sujuda in zai ce yana kabbara ko jalisa yana nan zaune kabla an yusallama yayi sujuda kabliya kamar ya wasa wa kuma annasu ma mutane sun kai badiya kabliya tare da shi makana ma na ce mana al-junus matsayin ma na ce min al zaman nan da yammaci matsayin zaman nan da yammaci sai yayi abin da sujuda kabliya shi na shi ibnu bukai na kan yana shi wani wuri sai ya rasa ya miƙe garka a kai ana subhanallah subhanallah ya miƙe wa da ya gama ya ce haka na mun kai sallah da maza Allah wata rana ana subhanallah da zai da kai kai ya ce ni ma son na kai iko da annabi ce za ana ce mai subhanallah subhanallah sai da kai kai don ya zama wakka sunna da annabi ya shi ma ya yi ta ba da gangan na ya fiki ba amma dai layin da an ce mai ya ga inda ya kai an ce mai subhanallahi annabi ya kai sai an ce mai subhanallahi bai dawo ba ya yi kuyi da annabi bai dawo hada hadisin muttafaqun alaƙa hadisi wannan hadisi da ire-ire ne suna cikin hadisan na malamai ka yabon su duda kabiya ko ba a biya ko suke yabon sallar da kabiya ta kama mai ita ko ba a biya ta kama mai akwai alheri cikin ta kwarai don akwai ƙari ga abin da an ka yi ga sallar ta biya ba ta kama ba ko ba biya ba ta kama ba wadda an ka kama rafanuwa ta samu ƙari wannan ƙari yana da alheri domin tarjimin da shaida kaskantawa da gawa ne ga shi saboda haka akwai alheri هذا حديث متفق على تهدي أخرجه مسلم أيضا أم قتيبة wannan hadisi wannan babu kuma shi ma kun ga nan ya kare to sai babu man sallama har raka ce babin bayanin mutumin da ya sallama daga raka ya yi raka ne shi ko sai ya sallama raka ne maimakon ya cika raka shi ko sai ya raka kun ga wani lokaci a rankwanuwa ta zo da wannan kifa wani lokaci da zo da wannan kifa mutum duk mutum na saboda haka manzo Allah ya samu irin wayannan matsaloli kuma wanda za ku gani za a yi koyi da shi kuma ya ce ina ma ana basharun mithlukum an sa kamatan sauna bai da na tito ba zake wuri kuma wadda sun gani sun gulgul maraki bai da na tito ba zake wuri in neman tuwa ku tunan to in dai zuwa ta ku a abokan zaman wato da sauƙi inda sun kai mantuwa suna musu mantuwa ba a zargin mutum da e mutum biyu yana mantuwa duk mutum yana mantuwa kun ga qur'ani ya ce kwana sai adam wa lam najid lahu azma adamu manci ba mu samu dauriya gare shi ba to kun ga tun daga asalin mu ya bani adam ya bi adam ko baba adam ya yi mantuwa saboda haka ita mantuwa uzuri ta kar ku zama kamar yan siyasa su yan siyasa idan ka yi mantuwa ka ce wa mutum zan ba ka mukami kaza Yan Allah ya so sai kan mance baka bashi baka ba wani to ya yi kai kamfen wadda daga nan har da ka batsayawa takara ko wacce iya yi kai kamfen ko ina ya Allah zai cika alƙawari ba ko ya alƙawari zai cika to kar ku zama kamar ɗan siyasa wanda ya zan bai bin sunna annabi ba mutumin kwarai na ba a koyi da shi saboda haka annabi yana mantuwa sauran jama'a na mantuwa wanda ka rike mantuwa ya ɗauke ta makami na faɗa da mai mantuwa wannan ba mutumin kwarai na inda ya mantuwa ce Allah ma da an kai mantuwar da dokokin nashi ya yage rabbana la na in ya ce ka rufe alkunai ban kama ko an kai mantuwa to yadda duk son rai shi ko sai ya zama kamawa saboda ka kula da wannan ku dauki abokan zaman ku da mantuwa dai ka dauke su wadda kun ka saba ɗaukar su mantuwa ba laifi ba ce inna allaha tajawaza an ummati ma haddasa biya an kusa abinna inna allaha tajawaza an ummati alqata wal nisyan wa masukul wa al Allah ya yaye ma da umma ce alkada wanda tsaya da kuskure da mantuwa wa masukuru da abin da aka tilasta su gare shi da hankalinka ba mancewa kai ba da gangan amma ya zama dole ka yi kaza don babu yadda za ka yi duniya dole sai ka shi to Allah ya yare don babu yadda za ka yi sai ka shi wa masu kurbo a wasu to Allah ya yare wa wa'ina abubuwa ba zai kawo mutum da irin wannan da su ka taimaka mana Allah ka ƙara mana imani da tsoronka ka kare mu daga sharrorin wato masharanta babu man sallama an raka ce ne a kabara na abul hassan shirabi a kabara na zahir bin ahmad a kabara na abu ishaq al-hashimi a na abu musab an malik an dawud bin husayn an abi suryan maula ibn abi ahmad annahu qala dawud bin abi ya ce da mai naji abu hurairah radiyallahu anhu yana cewa sallala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul asr manzo Allah ya yi mana sallar asr in ji Abu Hurairah wa sallama bi raka'atayn sai sallama ga raka'a biyu Abubakar da Umar sun gane raka'a biyu annabi ya sallama amma irin girmamawa da suka wa annabi ba su ya tashi su ce mai an yi yau an yi mantuwa ba su iya ce mai haka sauran sahabbai na ciki suna gani ganin abubakar bai yi magana ba umar bai yi magana ba ba za su iya magana ba to akwai wani ku? suna ne a ba ku amma maza Allah dole ne ya sa suna ne karba ku amma maza Allah dole ne ya sa Suna da maza Allah ya sa ya gina shi wa kama zule da ne ba ka sai zule da ne ya sa shi kowa na kallo masu gaggawa suna kuma na suna sallah ta koma ga ka'a eh, sun ga hanya shi kan ko ya tashi ya iske manzo Allah can inda ya tsaya fa a a rashin salatu yace sallah ta rage na yau amna ta koko dai mantuwa kai ya rasulullah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu zalika lam yakun annabi yace duk biyu dangare kawai da kobura da kasance ba ba rage sallah ba ban mantuwa ba ya mantuwa yace ban san an rage ta baka sani na kuma ban san na yi mantuwa ba fa kada sai zule dai ne yace a a a kada kana ba da zalika ya rasulullah sai wadanda tashi wadanda ya amma ita tambaya ka jiya tambaya ka jiya ɗayan waɗanda ya auku Allah sarki manzo Allah mutum ne wa aka bana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah na sai manzo Allah ya wayo wajen mutane fa qala asaraka zul yadayni kun ji inda aka san shi zul yadayni asaraka zul yadayni shin zul yadayni ya mu da gaskiya jama'a fa qalu na dukkan suka ce eh abin ya faɗi gaskiya iya faɗa maka abbasi amma gaskiya na da kakan ba fatan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a bakiya sai maza Allah ya abin da ya rage na salati cikin sallah sai ya dawo ya cika raka'a biyu sun masajada sajada sai ni sannan ya yi sujuda guda biyu wa huwa jalisun yana nan zaune ba da taslima baya ya ba don kun ga kari na to sai ya yi sujuda saboda haka cikin jama'a ka kullun ba masu girmama kaɗai har da umarni gare ka ba har da waɗanda ba su girmama ka kwarai suna da umarni gare ka kamar mu abin da muka cewa mu ba mabiyan kaɗai ba hadda umarni hadda yan hamayya suna da umarni mu ko abin da muka cewa kenan daidai da wannan don mabiyinka saboda girmamawa da ya kai ma in ya ga abin da ba daidai bai wani sai mana ke sai makiyinka ya gani shi magana to shi ko da hamayya in ya gani da ya gani kai ya kai wani kai ko da waran kana jin yana wasu sai kai sauri ka gyara an ci gaba an yi umarni da shi sheri ya tole shi amma ya rufa ne to amma an da bai haɗu sai kai ta tsayiya da abin nan da ba daidai ba mutane na ganin ka ba daidai ba masoya sun ke haɗu kuma in wani ya faɗi da jaye hannun ka to amma ɗan hamayya da ya haɗu sai ka gode ma Allah ashe dai shi ma ɗan hamayya yana da faɗi saboda haka saurarin ɗan hamayya aka yi in ya kawo abubuwa ne sai ka saurara sai ka yi ƙoƙari ka gyara amma shi ko in ba dan Allah ya ba Allah zai mai azaba don ya bata ran musulmi kuma Allah zai mai hukuncin wanda ya bata ran musulmi shi dan hamayyar da ka magana in yana yi na zai bata maka shi to Allah zai mai azaba don ya bata ran musulmi kai da gangan ya bata ran musulmi Allah zai mai azaba ko wanda na ibe ko ba shi za ku ga mai yawa ya hamayyar da za ku ga waɗanda sun kai cin mutuncin mutane za ku gansu ko yaushe za ku ga baya suka koma ko nawa suka samu saboda ba da niyya mai kyau suka ba suna yi don su haɗi a gyara a suna yi don su ci mutunci shi yasa za ku gansu kullum cikin matsala radda duk an kai gwamnatin da ba da shi ba sai ka ga ya walakanta ya karkanta ya lalace duka saboda wannan cin mutunci kowa ka bin diddigin musulmi zai yi mutunci ne annabi ya ce manitta ba auratin mumini ko mumini ne cikin wata ruwa duk wanda bai al'auran muminai wato musulmai ita ba Allahu auratahu shi ma Allah na nan bai da al'aurata hatta yabda mu sai ya kunya tashi walau fi bauti baiti walau fi jawhir hadu ko da kake gida ne sai Allah ya tona mai asiri cikin kake gida ne ya kunya tashi saboda ko za ka yi hanya kuma kai da Allah wannan kuma shi adda ya ta tsarki shi ka ce to abokin gana mu yayi kaza yayi kaza ya Allah ina son ya gyara min kai ta yaki da zuciyarka har sai zuciyarka ta yi kyau kai ta yaki da zuciyarka har sai zuciyarka ta yi kyau ta ce eh abin nan saboda Allah kaga kuma ba ka iya zuwa wuri ne to babu laifi sai ka waɗi inda labari ka kai mai sai a faɗa mai an ce ha ya yi kaza shi ko yana ji kawai sai shi ma Allah godiya sai ya diba abin nan da an kace shi na yi shi na yi na eh yana yi sai shi gyara ko da kaka dawowa gobe wurin suka sai ka ya gyara abin ne kaga kai in dai da niyyar ka mai kyau kai ka samu wannan lada don ka taimaka an gyara amma abin da kuwa ganin wasu na yi sun shi ta zage yan uwansu fi ta zage da abin da wasu malamai kai sun shi ta zage wani wanda sun ga Allah ya ce gaba ya wuce su su yi ta da karirai da menene a tono abin da an kai baya mai tsawo a yi ta ce mutuncin juna wayannan duka Allah zai masa hukunci dukkan su zai Allah ya hukunta su yan siyasa wayanda suke aikin suke nan yau ka ji su da wannan rediyo goyi ka ji su da wannan jibi ka ji su da wannan banda kafa yi da ƙarya dukkan su sai Allah ya hukunta su ba ka nan da aka yi magana shi yaka dawowa na ta kai da aka rama ba ka nan da aka yi baka ji shi na nake baka ji to wajibi na ga kowane mutum ya gyara abin da yake yi amma shi ɗan hamayya in dai dan Allah ya kai yana samun lafi amma in dai ya ɓata rai wallahi sai mun zubar da mutuncin wani sai mun kaskanta shi sai mun walakanta shi sai mun hana mai kaza sai mun hana mai ya samu kaza wayannan suna kaɗa kansu cikin haɗari kun ba mai iya hana wani ya samu abin da Allah ya rubuta mai duk duniya da lahira babu shi Allah ya ƙara mana imani da sauran tsoronka wanda ya ji gale dai ne yadda aka kare wannan matsala sai annabi ya zo kuma sai ya gyara haka hadisi bakon ala tahdihi wannan hadisi bukhari da musulun suka yi tabaki ga inganci ne akarajahu musulun musulun ya fita da shi an ba an malikin wa aka jawo min dorikin kuma sun mutar da shi daga ruwayoyi daban-daban a nabi da siri an abi an abi hurairah أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المديني أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيم أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إسحاق حدثنا ابن ابن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى الله يا يمن صلى إحدى صلاة العشي أين بتكون صلوا للمريتين wato ko a zuwarta ko la'asar ɗaya daga cikin sallolin marici annabi ya yi mana sallah ɗaya daga cikin sallolin marici kala ibn sirina ibn sirina ya ce kada samma kada samma abu hurairah haƙiƙa abu hurairah ya faɗa min ko wace sallah ce ko a zuwa ko la'asar abu hurairah ya faɗa min ta wanda annabi ya musu walakin nasitu ana sai dai ni na ce da kowace sallah saboda haka yanzu zai ci gaba da bamu labari akan ɗaya daga cikin salloli don ya ce shi ya mutu da kowace amma da sallolin yamma ne kala ya ce fasalla bi na raka a cikin manzo Allah ya salla raka a biyu da mu kun sai yanzu wancan hadisi da ya gabata ya bayyana a sallar la'asar saboda kun ga ku yanzu muna karatu kun gane ko sallah ce shi ibnu sirina ga wata ruwa ya tashi ta biyu ya manci amma wanda ya bamu wacce ruwa ya ta farko shi bai manci ya fara mana sallar ce annabi yayi fa sallah bi raka ce ne yayi sallah da mu raka sun sallama sannan yayi sallah wa qama ila kashbatin ma'rudatin bil masjid da ya sallama sai ya tashi a kowane ci na gambo wanda an ka ta ga masallaci sai ya koma can fataka alaiha ya jingina ya dan jingina yi ta haka ka ana wuga ba na kamar yana cikin wushi kun ga hadisi yana fassara wani dan wushi na yadda ma annabi a wannan sujuda ta kammai wani fushi na yi dama kamar da kuka ka ja ce ta Allah ga da bana wa za a yi da hu al-yamna al-yusra sai ya dauki hannu ne na dama ya azaba na hauni wa shabbaka baina atabi sai ya jimke tsakanin wurin hauni da dama ya jimke haka cikin masallaci wa wada a faddahu alayna ala bari kakkuyi alaysa can sai ya yi wani abu da ake ya ra'aza kunci ne haka wani abu da aka ce mata abin yi kun yana bayyana garba da ta? kun samu tijawa mata idan ka zo cikin gida ka yi haka Ka ce ba kaka zai ta abin ya za ka san kusurin wani abin wai zama ne mun mai bakin ciki saboda wata rana da annabi ya ga wasu sun yi haka ne ya ce zama almagabu ba laifin na yan wuta wanda an kai wuce da su in wuta ta yi musu zai sai su yi haka shi ta ka ga tsoli ba su bari da shi musu kawo mutum ya ba eh ba su cikin wanda don bakin ciki na ka kawo shi shi ma mai gida ba ga shi kun biya wani ka na wuga ba damuwa ta tattashi ya yi wannan sabo ne to kowa bai ce komi ba wakar jatus sarhan masu kaure ne ba sun kai ta bin abuwabin masjid daga kowane masallaci yanka waɗanda na ba suna ta yi suna ta yi suna ta manna sallah ta kuma raka a biyu suna ta manna sun kwanta to mallan yarba kuma nan mutane na ta da فقالوا سيسكتي suka ce asurati salati yau an rage sallah yau an rage sallah yau an rage sallah ba su ko tambaya mun na da suka an rage sallah abubakar da umar cikin mutanen na akwai abubakar ko umar amma sahaba suna jin nauyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haiba ta hana su an yi kallama wasu ne magana su yi ba su iya amma fi amma ga cikin mutane a wani mutum yana hannuwa ne suna da tsawo ya ƙalu da hudule ne na ana ce mai zule ne wa ƙalu sai ya tashi da ya ce maza Allah ya ce ya rasu da ana fita shi mantuwa ta kai yau an ƙasa rashin salatu ko sallah ta rage yau ta rage fita a sala wa ƙalu lam ka annabi ya ce ban mance ba ga sani walam tukasar kuma ga sani na ba a rage ba ka kawo ne faƙara ya ce a wani abu ya hau cikin sallah sai manzo Allah ya waiwayo inda mutane faƙara ya ce jama'a tambaya ku ne kai haka ma ya kula gule da yana shi wani gule da yana ya faɗi haka nan na kun ya halitta in matsala ta kama cikin sallah a wani ya kai shawa liman magana ya halitta ka yi magana tana sallah in akwai lalura ya halitta liman shi magana kun kuma kun ji manzo Allah ya wayo da mutane sai ya bibi mutane ya ce kamar wata dole da ya faɗi haka nan kamar da kun ku ji a dalu ya ce abin nan annabi ya ba bala rasulullahi sallallahu alaihi sallam ala manzo Allah ya biyo da mutane ya faɗa eh akwai lalura ya halatta mun ce wayo daga gaba din nan da ya dibi mutane ya kai jama'a daidai nake ko ba daidai nake ba ya rikita ya kawo raka a ta hudu yana shakka shi ta hudu ta ko ta uku yana shakka to babu da iya warwayo ce jama'a shin daidai nake ta hudu ce ko ta biyar sun ga ce mai ranka yadda da kyar ta hudu ta hudu ko ya zama a ita ba kawo abu na ba annabi da ya kusanto yanzu kamar da za ku gani cikin shirin wani hadisi za ku ga waɗannan abubuwa ya haɗu da su sha saboda haka annabi sallallahu alaihi sallam ya ce kai jama'a annabi na tambaya aka ma ya kula zule dini wanda zule dini ya faɗi haka nan na fa qalu na am suka ce na am kun ga ashe duk sun sani magana ba su yi sai wato babban bako na yin zule dini shi dai ka iya faɗi haka wata kada mutum annabi ya wuce gaba masallama ta raka ya sallaci raka a biyun da ya bari sun masallama sannan ya sallama sun makabara sannan ya kabara wata jada ya sujuda mutum sujudi irin sujuda ce wanda ya saba au a dawala ko da ta tsara tsawo sun marafa a haka wusan da ya ɗauko kainai wa kabara ya kabara sun ma abin nan wa kabara ya kabara sujuda ba za ta kare sun makabara sannan ya koma makabara wata da ya sujuda na kuma sujudi irin sujuda dai aw a wala ko da yi da kawo sun maraba a rasu ne ya kuka ne wa kabara ya kabara kabara ko ke amma ku ji ta biyar ba wayan da ke ya ba su da kabara harama a cikin su ke farko masu alu da yawa sukan tambaye shi wato su sabai sun yi mai tambayoyi kuma ya ba su amsa sun masallama ne ya sallama waya kulu mai ruwaya yana cewa nubaitu anna imran bin husaini qala summa sallama shi imran bin husaini yace summa sallama sannan ya sallama wato sai da ya tudu da kabli yayi ya sallama a cikin ruwaya da ya sallama a cikin wannan ruwaya sai da ya sallama sannan ya yi ba'diya to duka ruwayoyin kowa abin da ya ɗauka shi a hujja gare shi kowannen su abin da ya dauka shi a hujja gare shi kuma ruwaya ta inda dukan ta inda hada hadisin mutafaqun ala sahih wannan hadisin bukhari da muslim suka yi tawaki da ruwaya akhrajahu muslim an amr ibn al-nakid an amr al-nakid wa ghairi amr al-nakid da wani an ibn uyayna an ayyuba an ibn sirin nan da mu fara ƙarshen wannan hadisi insha Allah ka taimaka mana Allah bai asma ya kan ka shirya mu da ka shirya batun yadda suka ruwaito yana dace daban-daban amma ba su faɗa da junansu ba Allah ka shirya mu da ka shirya su Allah ka shirya mu da ka shirya su Allah ka tausaya mana wa da ka tausaya musu ka taimaka mana Allah abinda duk muka yi mu yi saboda kai ba kowa ba abinda muka bari mu bari saboda kai ba kowa ka taimaka mana Allah ka kare mu daga sharrin mashaka ka kare mu daga cutar masu cuta ka kare mu daga makirci masu rai minahika Allah na abin nan na addini da na siyasa minahika Allah Allah kai mana maganin Allah ka kare mu daga minahikin Allah ka kare mu daga minahikin kuma Allah ka tausaya mana ka sa mu cikin bayanka na kware masu gaskiya koye da bayanai wayanda ba su da minahiki ba su da karya ba su da magudi ko suna da shi Allah ka raba su da shi dan dare da sunayenka ka shirya mu ka shirya mu da mu ka shi ibadodin mu ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha to malamai sun yi maganganun da yawa a kan to duka dai arziki ne inda mutum ya rayu ladanci na neman lokaci ilimi mai ya saka ya ce wa da kai ladanci duma zuwa mana mutum ya ba duka sauki na neman amma ne sa shi an kai babu abin da ya rage ga ladanci babu abin da ya rage ga ladanci da ya ce wani ne da ya rage ga ladanci shi wani wani cikin ya ya kawo matakan da yawa ko ka diba a nan cikin ba da kasa da ba da kasa ya kawo matakan da yawa da ya gama waɗanda ba a lalaci waɗanda suke ana yi ya yi kawai ya gama ya ce idan ka ce ni a hannun da sai in ce maka kuma ka يا رب وإن توفيقك وكفور هكذا من ما قال الله تكفي يا رب يتي ne ɗan kake da sai an kunce ladanci ne abin ne sai in ce maka ladanci a abubakar da duk radiyallahu anhu da manzo Allah karshen rayuwar manzo daga wannan sallah da ta yi abubakar Allah ba an fara kuma ci yake wannan ya ne da ma kuma in suka kama mai duk abin da ba shi da zai wannan hannun da yi da da saboda haka da yawa kai da damu da abin da Allah ya yi shi da ne kuma abin da ya a rayuwa duk abin da mutum Allah ne ya karshen rayuwa ɗin sallah karshe da mutane ne ya yi ಇಲ್ಲಿ ladan ba ko guda da yake ladan sun su da suka kona ma ladan sun da suka kona Ta ka zo wani sallah ka zo wani ladan da wani ka yi wani ladan ko yau kwana ka za ka jira kan kaza shi ka jira kan kaza wannan inda ka ne ya yi amma sauran da ba dole sai ka ga in ka ga rama ka yi amma wani gane ka ba kana

saboda ka da ka kai karshen tsaya amma ita suna ce wajibi wajen wasu bare da saboda ka kai kokari ka kai jama'a da bai da yawa to da ka abin da zai gaske wasu suna ga yawa da take shi ne su da shi ke ka da ribar ya ta yanzu kai zama ka da ne ko Allah kai ba dan sabuna idan zuwa ya ce Allah ba ka kira su da su da ka kira a zuwa baya aikin banza na ga duka mun haka ba ko ka ga a ka ta ko na kake cewa an kai ne ya ta zo ka kai kula shi ya ka mu ka kira su saboda ka san da kake da wani na inda ba ka kula shi ka fara eh a ah, shi ne shi ne ma kai ma ka da ibn mai da kai ka da Eh? a kai hankali ka bi shi amma dai ba da yin kusan abin da muka karanta da sunan shi da za a ba da kuma baya ya yi shi hana da fiye a ala sau biyar so biyar ko ba da biyar in dai ba na wuri ba ne to wannan da kyauta ba ya eh, amma dai ka bi amma dai amma dai abin da karkata mai yawanci yawa ga yi ne yi so biyar abin da ta an ya yi so biyar don koko ma su ga mu so ba a shi ya da kasar yana da da ya kare ka wani ba ka yi kasa da yi ne ne wajen wanda ka sai da shi ka an riga an sa ya kama kuma shi ma ya gane zai gyara saboda annabi shayi wa kasar da a kofi kai ne ma mai koyi da wani wayannan da aka masara in ka gane su ne koyi to ai an ce bayan da yasa illi ma ana ne da sauƙin ka mai da gaba da yau ne zuwa in ya gama su matsala to ba mu ga da nan ba mu ga da ko ko su da ko ko ne a gaba an ce yayi koyi hadisi ya ce koyi da alƙawari da alƙawari ai wani lokaci ma yakan ɗigo haka bai gane su amma yakan kafa su sallah da zai ya gano wasu ba sai ya ji kukan jariri kenan uwa tana sai ya gano kukan ba don da kai kun ta ba abin da zan ta ba ba za ta yi gaba da sallah ba yana to haka nan ne to a nan ya samu da wasu abubuwa ga ba. waɗanda abubuwa da suka faɗa yanzu kamar wasu ƙasashe duk an cikin irin waɗanda abubuwa an tara su da littattafai ilmi ilmin za ka yi kawai na limanci suna za ka yi na liman yi kaza zai yi kaza haka yi a abin na na dauka da kan zuwa to kuna akwai kawai da sai mutu haka ya ce kaza da wani abacewa da kaza wanda ne ba ko ya yi kokari da ko a yi yi kokari bako da ya gaba shi wasu wurare da ke da kai eh, kayan dan kasa ka to an ka baka ne albashin ka wanda aka ce kowa albashi ko ne yanka albashi to mu nawa aka zo harara ko da da kada ne ka yi ka ko ba da shi ya ga eh suna tsaya ruwa da ya ana shi ma duka duk kuma mutane da yanzu duk ba su san wani abubuwan da suke ba wannan karatu su kai su ko suna yi na gwargwaron wanda ya iya wanda ya na yi gwargwaron wanda ya shi yasa kuma ganin wa'ina wa duk da yanzu ne sun dai kuna tsana ta a kai wata rana duk ya wa'ina a duk da wani da ya ya gane sai mu yi wa'ina